rabu na ya zalla mai ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka da duk wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi ballai a kai. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. Idan masu sauraro ba ku manta ba a 'yan makonnin da suka gabata muka kawo muku shiri akan kama wata 'yar jarida a jamhuriyar Nijar mai suna Samira Sabo mai fafutuka a kafafen sadarwa yayin da aka kai ta kurkuku akan wasu bayanai da ta saka a shafin Facebook game da ɗan shugaban ƙasar Nijar wato Mamman Sani Isuhu Muhammadu. To a wannan mako za mu ka muku yadda wata kotu a birnin Yamai ta wanke 'yar jaridar bayan da ta shafe kwanaki hamsin a kulle a gidan yari. Sakamakon karar da ɗan shugaban ƙasar ya shigar a kanta bisa ga ƙorafin cewa ta yi masa ƙazafi saboda zarginsa da hannu a kudaden makaman da aka handame a ma'aikatar tsaron ƙasar. Ga wakilin murya Amurka a Yamai Sile Mummuni Barma da ƙarin bayani. A ranar Talata 28 ga watan Yuli ne kotun Tribunal de Grand Instance or Class ta birnin Yamai ta bada sanarwar sallamar Samira Sabu daga kurkuku bayan da alkali ya gano cewa zargin da ake wa 'yar jaridar ba shi da tushe. Metar Budal Efred da ke ɗaya daga cikin lauyoyi ukun da suka kare ta a wannan shari'a ya gaya wa sashen faransanci na muryar amurka cewa ya ce abin da ya kamata a lura an sallame ta ne saboda babu kamshin gaskiya a laifin da ake zargin ta da aikatawa ma'ana an wanke ta wato bai cancanta ba a kulle ta a kurkuku daidai da sakar guda amma kaga ta shafe kusan wata biyu a tsare za ta koma gida ko da aka yi katari bangaren mai kara ya ɗaukaka ƙara. Lauyan ya ci gaba da cewa Samira sabu ƙwararriyar 'yar jarida ce da ta san makamar aiki. sanin kan digin aiki ya sa ba ta ambaci sunan kowa ba a rubutunta. A yayin zaman shari'ar da ya gudana a ranar 14 ga watan Yuli, alkali mai tuhuma wato Procureur de la République ya shawarci kotu ta yi wa 'yar jaridar ɗaurin makonni biyar a kurkuku tare da biyan tarar miliyan guda na sefa. ganin yadda alkali ya yi watsi da wannan bukata ta hanyar sakin samira mijinta abdulkadir isuhu da ke ɗaya daga cikin mambobin kungiyar abc ta m blog ya jinjina wa mashara'anta domin a cewarsa ta nuna alamar adalci a wannan shari'a. Kai an ce maka da shari'a da dan Muhammad Isufu dole ne ka ji wani abu su ya da muka ga abubuwan shari'a take zuwa a ƙasar tamu abin sai ba mutum tsoro. Mai yanzu da muka gani ke sakamakon da aka bada jushin ya ce shi ba komi bai ta da komi. Inda gaskiya jush yusuf tana ta haka cin kasar mu sai mu ji daɗi mu ga kai kamar ƙasar tana ci gaba. Parce in an ce ana ɗauka a yi jama'a wani ɗauki wani parti juje da kiri parti akwai matsala me da muka yanzu abin gade gaskiya farin ciki abokan ta ce za su shiga cikin procedure administrative na can eh, gidan kwaso tuni dai samira sabu ta koma gida a yammacin ranar talata 28 ga watan yuli inda 'yan uwa da abokai ke taya ta murnar fitowa daga gidan sarka yayin da har yanzu a nasa bangare mamman sani isu muhammadu mai kara ko wani lauyansa ba su ce kalaba akan wannan hukunci to amma wani makusancinsa muhammad abdulkadir cewa yake babu wani zancen a ce wai ta ci wata galaba da sauransu mu ne muka ci galaba mu da aka tozarta ko kuma a so a ci zarafinmu da sauransu mu da mun bukatanmu mutane duniya ta shaidi cewa lalle abin da ta kwaɗi ya da tushe kuma ba ya da makama mu abin da muke son mutane su sani abba mutum ne kamar kowa yana da jini cikin jikin shi yana lunkwashi yana da tunani yana da ra'ayi ba wai dan abba yana ɗaga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya mai daraja alhaji isu muhammadu za a cewa mutane su ci karansu ba babbaka akan iyauci da mutuncin shi a ƙarshen watan mayun da ya gabata ne yar jarida bugo da ƙari shugabar ƙungiyar abc ta masu fafutuka doka ta hanyar yanar gizo Samira ta ayyana a shafinta na Facebook cewa ɗan mai gida yana da alaƙa ta ƙudda ƙudda ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ake zargi da hannu wajen handame maƙudan kuɗaɗe a ma'aikatar tsaro domin sun saba ganawa a keɓance a manyan otal-otal na birnin Paris. saboda haka dukkan hukuncin da ya hau kan ɗan kasuwar dole ne ya ritsa da ɗan mai gida da ɗan shugaban ƙasar Nijar Mamman Sani Isu Muhammadu ya ce da shi take saboda haka ake ganin ya fake ne da sabuwar dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta wajen maka 'yar jaridar a kotu matakin da shugaban ƙungiyar 'yan jarida masu bincike Musa Aksar ya Allah wadai da shi gobe kowa ya san wagga sanda tana iya bugun shi kai mai talabijin ko kai mai radio ko kai mai wani abu can in kai ɗaya dan jarida ne ka rubuta shi ko ka wallafa shi wani ya je ya hauda shi bisa wannan yanar gizo kenan wagga dokar tana iya bugunka to shine ya kamata kowa ya tashi tsaye ya san wagga doka ya kamata mu yaƙe ta da yadda muka saba muka saba yaƙin irin muka saba eh, muna kai ma irin waɗanga dokoki hari na a san Eh, a huddo ma 'yan jarida hakinsu tunda so ake a hana 'yan jarida su yi aikinsu eh, yadda ya kamata. Lura da sabon yanayin da aikin jarida ke shirin fadawa a Nijar. yasa cibiyar 'yan jarida ta ƙasa mai de la press shirya wani taron wa juna sani domin a fayyacewa manema labarai wannan sabuwar doka. Eh, akwai confusion da yawa da mu ma masu jarida muna yi don ordonance 035 2010 Eh, yana kare dan jarida eh, akwai wani article 67 eh, ya ce duk wani layi da wani jarida ya yi cikin aikin shi ba a iya a kama shi a kai shi kasu babu dai detention preventive babu gardavi babu wani juju da ya isa ya kama shi ya ce a kai shi kasu amman da ne akwai da yana biya tara ko da yana biya to yau nouvelle technologie de l'information rezo sosiyo internet mutane kuma suna yi aiki da wannan kaya na zamani don 'yan jarida da yawa suna yi confusion par wanga takarda biyu loi sur la eh, cybercriminalité akwai bambanki dan ordonnance 33 035 2010 yana kare mu me sai akan aikin jarida in ka huta daga wannan aikin jarida ka ta yi bisa rezo sosai ka yi wani magana luwas cyber criminalite yana bugunka dokar wacce ba a wuce watanni biyu da so mazartar da ita ba na da alamun cin karo da wacce gwamnatin nijar ta saka wa hannu a shekarar 2010 wacce ta haramta kulle dan jarida akan aikinsa abin da ya sa editan jaridar La Rue de Ibrahim Musa kiran 'yan jarida su zurfafa bincike akan dokokin aikin jarida na wannan ƙasa. Yau 'yan akwai babban matsala wadda ke da kwai in ce maka ba ma aikin jarida ɗaya ba cikin ma ta yadda harkoki a nahiyar Afirka rashin karatu dokoki suna nan an yi amma sai ka ga da yake mutane ba su ɗokowa suna karantawa ba su iya sanin miyu a nan dokokin sun haƙumsa sai daga baya bayan ka tashi kawai ta ka to baraka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza kudiri kaza sakin layi kaza na doka kaza duk wanda ke cikin wannan aiki na jarida ya san da lalle akwai dokoki waɗanda an ka sai dai mu karan mu 'yan jarida muna ma dokokin karan tsaye sannan hukuma su ma a nasu bangare suna ma dokokin karan tsaye. Baya ga Samira Sabu, editan jaridar Le Courrier Ali Sumana shine dan jarida na biyu da aka buga wa dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta inda ya shafe kwanaki biyu a hannun 'yan sandan farin kaya bayan da wasu suka kwafi wani labarinsa da suka yada a kafafen sada zumunta wanda ke cewa 'yan kasuwar da aka samu da hannu a rubda cikin da aka yi a ma'aikatar tsaro sun fara ramka kudaden da suka handame a maimakon su gurfana a gaban alkali kamar yadda gwamnatin Nijar ta yi alkawali a baya. Matakin da kungiyar Amnesty International da RSF suka ce yunkuri ne na toye aikin 'yan jarida a Nijar. 'Yan jarida ba su wanda ya Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Yamai wato Sullamin Muni Barma. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kashe kadiri ni sa hakan ba kai tsoro na aje mai hababu yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro da ku ji ba kuwa labarin ku sosai